يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan bakwai watan Rajab a jerin watannin hijira shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 31 ga watan biyar shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi nabiyun rahma na dan uwa dr muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a shafi na 23 inda malam ya matashiya da babban baki yace wafatu ummihi rasuwar mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kafalatu jattihi abdul muttalib iya da kuma reno da kulawa da kakansa ya bashi abdul muttalib ana wanda ya ci gaba da kulawa da rayuwarsa bayan mutuwar mahaifiyarsa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance tare da mahaifiyarsa Amina ‘yar Wahab. Wajattuhu Abdul Muttalib ne Hashim fi kala'atillah kuma manzo ya kasance tare da kakansa abdulmuttalib ɗan hashim a ƙarƙashin kulawar ubangiji a ƙarƙashin kulawar allah wa hifzihi da kuma tsaro na allah subhanahu wa ta'ala a gare shi mala ya ci gaba da cewa wa hifzihi ko ba na faɗi sai mala ya ce yunbituhu Allahu nabatan hasana Allah subhanahu wa ta'ala zai wato haɓaka manzo da raya shi haɓakawa da rayawa wacce take kyakkyawa mana yunbituhu Allahu Allah na ci gaba da haɓaka shi da kuma wato ciyar da shi gaba ciyarwa gaba da haɓakawa wacce take kyakkyawa ya kasance tare da mahaifiyarsa da kuma kakansa a ƙarƙashin kulawa ta Allah da kiyayewarsa yana haɓaka shi da ciyar da shi gaba kyakkyawar ciyarwa lima yuridu bihi min karamati saboda abin da Allah yake nufi da shi manzo na martabawarsa gare shi فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai shekara shida a rayuwarsa kharajat ummuhu makka ila yathriba sai wato mahaifiyar annabi amina ta fita daga garin makka zuwa garin yathriba madina kenan sunan da ake gaya mata a da li ziyarati qabri zaujiha domin ziyartar ƙabarin mijinta mahaifin annabi abdullah walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mijin nata shine Abdullahi bin Abdul Muttalib Abdullahi dan Abdul Muttalib wa ma'aha waladuha al-yatim a wannan tafiyar da ta fita Dan ziyarar kabarin mahaifin annabi kuma mijinta a tare da ita akwai ɗanta annabi muhammad maraya muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa khadimatuha ummu aiman kuma tare da ita akwai mai mata hidima baiwa ita ce ummu aiman wa qayyimiha abdul muttalib da kuma shugabanta wanda ke jibinta al'amuranta da jagorantarta shine abdul muttalib kakan annabi shine jagoranta a wannan tafiya na ziyarar kabar mijinta famakasat shahran ko da ta je sai ta zauna tsawon wata guda a can sun raja'at sannan ta dawo wa bainama hiya fi tsariƙiha a tana kan hanyarta ta dawowa asabaha marad sai rashin lafiya isa meta da alaiha kuma rashin lafiyar ya tsananta gare ta fi awa'il tsari a farkon hanyarta ta dawowa a farkon kamo hanyarta ta dawowa daga wato madina tana mai harin makka hatta tuwufiyat bil abuwa har Allah ya karɓi rayuwarta a daidai wurin da ake cewa abuwa ƙaryatun bai na makkata wal madina ita abuwa wata alƙarya ce da ke tsakanin garin makka da madina a nan allah ya karɓi rayuwar mahaifiyar manzo amina wa'ada bihi jadduhu abdul ila makkata kakansa abdul idawo da manzo zuwa garin makka wa ashfaqa alaihi ya tausaya wa manzo akthara min ishfaqihi ala auladi fiye da yadda yake tausaya wa 'ya'yan cikinsa wa sara yu'thiruhu alaihim jami'a ya zama yana fifita annabi yana zaɓarsa fiye da su a kansu baki ɗaya ana jikansa maraya da ya rasa uwa da uba yana samun kulawa daga wajen shi kakan nasa fiye da kulawar da kakansa yake wa nasa 'ya'yan na cikinsa wafatu jaddihi abdul muttalib rasuwar kakansa abdulmuttalib za a kuma wata wa kafalatu mihi abi talib iya da kuma ɗawainiya da kulawar da baffansa abu talib irka bashi bayan rasa kakansa lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamaniya sinin yayin da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai shekara takwas a rayuwarsa tuwfiya jadduhu abdul muttalib bin hashim sai kakansa abdul muttalib dan hashim ya rasu wa nahada abu talib bi haqq ibn akhihi sai abu talib ya yunƙura. baffa ga annabi dan uwan baban annabi yayan baban annabi ya yunkura bi haqq ibn akhihi da haƙƙin dan dan uwansa ala akmali waje. ta wato mafi cikar fuska mafi cikar wato anin ɗaukan ɗawainiya wa zammahu ila waladi shi ma ya jawo shi ya haɗa da nasa ‘ya'yan wa ƙaddamahu alaihim shi ma ya gabatar da manzo a kan sauran ‘ya'yansa waqtassahu bi fadli ihtiramin ikeɓe manzo da wata falala martabawa ta martabawa ta darajantawa wata da kuma wato anin girmamawa wa zalla fauka arba'ina sana ya zama ina tare da manzo sama da shekara arba'in yu'izzu janibahu yana karfafar bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam wa yabsutu alaihi himayata yana malala masa kulawarsa da kuma tsaransa wa yusadiqu yana yin aminta da wanda ya ga yana kaddara manzo yana haba-haba da shi wa yukhasim kuma yana husuma da tashin tashina min ajlihi a ta dalilin manzo wanda duk ya ga baya yi da manzo to shi ma ba zai yi da shi ba wanda kuma ya ga yana haba-haba da shi to shi ma ya ɗauke shi amini abin wato anin amintaka durusun wa ibar horo da ake samu ko aka samu daga wannan karatu na faɗi tashin da manzo ya tsinci kansa na maraici na rashin uwa rashin kaka bayan uba da aka rasa wa ibarun da kuma abubuwan izina da lura da la'akari don fahimtar rayuwa da addini nash'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yatiman malam ce abu na farko tasowar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana maraya izanun wata sanarwa ce bi maqdami munqidh du'afa da tunkarowa ko gabatowar wanda zai tseratar da raunana domin shi ya taso tasowar rayuwar rauni to zai ƙaddara mai rauni saboda ya san irin abin da ya fuskanta na rauni domin wanda ya san matsala shi ke iya wato ainihin ɗaukanta da mahimmanci da kuma maganta matsalar walyatama kuma wato wata sanarwa ce da gabatowar wanda zai ceto waɗanda suke marayu don ya fuskanci wannan rayuwar ta maraici minas zulli ya fitar da su daga wato ƙasƙanci Walista da da kuma wato raunatawa da ake musu allazi yu'ani minhu almustad'afun wanda rauna na suke wato ainihin kokawa da wannan yanayi da suke samun kansu a ciki na ana wato ɗaukansu na ko ana turmishe musu haƙƙi fil ardi a ban ƙasa baki da duk inda aka ce wannan maraya ne ko mai rauni ne to fa kuma sai dai ya rike Allah ya isa ita ce abin duk wanda ya zo ya bi ta kansa ya ce to Allah ya isa to amma dai wani ya tsaya akan al'amarinsa karanci ne ka ga haka to wannan abu da manzo ya samu kansa ne ya taso maraya ya taso mara ƙarfi to Allah ina sanarwa ne cewar ga wani wanda zai zama mai ceto da kubutarwa ga raunana da marayu shi ma ya taso a wannan yanayin ya san zafin abu wa minhum al-aitam daga cikin waɗanda ake raunatawa a fukarfin su dama akwai marayu alladhina yudayyi'uhum awliya'uhum wanda majibintansu suke tozartar da su ba su damu da al'amarinsu ba likai layan sha'u domin kada su taso na sha'atan ya arifo na biha hukukahu taso wadda za su iya tantance haƙƙinsu su nema zuwa gaba za ga maraya ana wato rufarsa ana wato wasarere da shi saboda kada ma ya zama wani abu iwaye izo kuma ija da wanda suke kula da shi cewa tufan da haƙƙi iri kaza iri kaza iri kaza da baban ba ina yake inda ya ji cewa babansa da ya rasu ya bar kaza bar kaza zai ce suna ina domin fa kuma za ta da balli Ba da ana ganin cewa to ai ya ci abinci ai kuma an an sa shi a makaranta ai wa eh to duk da haka ko ko duk abin da aka ba masa za ta fi anan da a abinci tafi ko to wannan shine abin da yake faruwa da wanda suka reni marayu to manzo sallallahu alaihi wasallam da ya taso a mara shi ya samu gatan kaka da gatan dan uwan uba to amma duk da haka zafin rashin nan ya ɗanɗane shi saboda haka zai kaddara wanda ya tara a irin wannan yanayi abu na biyu mala yake cewa anna nash'atahu min ghairi abawaini tasowar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa i ba tare da iyaye biyu ba ba uba ba uwa wa min ghairi jad kuma ba kaka da yake madadinsu mai ba da gudunmawa kamar yadda suke tsaye akan ɗa mala yake cewa wannan taqta'u sabil wannan tasuwar za ta wato datse hanya amamal mubtilina da ke gaban maɓannata hanyar da maɓannata suka biyo suke so su wato ainihin fice su saɓe ta ita su wato ɓille to wannan tasowar da manzo ba uwa ba uba ta zamar wa wannan hanya ta mabannata abin da ya zo ya datse hanya ya hana wato damar su bille alladhina rubbama tahamuhu waɗanda da yiwar su tuhumci annabi sallallahu alaihi wa sallam bi annahu da cewar shi annabi muhammad inna ma rudi bani da'watihi tini aka shayar da shi nonon kiran da ya rika yi wa risalatihi da kuma saƙon da ya to da shi bi taujihin wa irshadin min abihi wa jaddihi a ce ai wannan dama nusarwa ce fuskantarwa ce da shiryarwa tun ta babansa da kakansa su suka ɗoro shi akan wannan tsari to bai taso da uban ba bare a ce shi ya ɗoro shi akan ya ce shi annabi ne ya ce shi manzo ne ga ma yadda ga yana koya maka za yana koya maka za yana nuna masa kaza to bai taso gaban kakan da ya zama madadin uban ba su tsawon lokacin da za a ce eh wannan maganar da yake ta cewar shi annabi ne kakansa ne ya kitsa masa shi ya dora shi a kai to duk bai same su ba ballantana tafiyar ta tsawo har a ce ma ya koyi wannan to shine ma ya ce wani tasowar da iya ba uwa ba uba ba kaka an datse wa mabannatan da za su iya cewar manzo dama tun uwa da uba aka shayar da shi in ya taso ce shi annabi an datse wannan an fahimci bayanin ma. likai yasila bidhalika ila jahid dunya masu zargi za su iya kama masu tuhuma za su iya cewa eh ai an doro manzo akan ice shi annabi ne shi mai kira ne zuwa ga Allah dan likai yasila dan ya isa bidhalika da wannan kiran da zai rika ila jahid dunya zuwa ga wato alfarma irin ta duniya ce ai tunda mai kira ne ai kaza dama za a rika fadarsa za a kambama shi wa hukamiha don kuma ya kai ga cimma wato abubuwan amfanin duniya sai aka sa bis nita'i haka yake a naku kuma to dai dan sa bis dina'i kuskuren mabuga ne bis dina'i sai an fara kawo tsa'un din sannan nunin din ta zo maimakon nunun da aka fara kawowa sannan tsa'un din ta zo bis dina'in nubuwa abin nufi da ƙaƙaro wa kansa annabta suna zo a ai jawo wa kansa ne annabtar ya ba kansa to wanda za su yi wannan tuhumar su dangana abin da uwarsa da ubansa da kakansa to an toshe kafar da za su yi haka saboda ya taso bai rayu ma tare da su balle su tsoro shi akan wannan tsari wala siyan ma anna usratahu tun ba ma da ya zamanto cewar dangin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kanat bi makanatin marmuqa suna kan wani matsayi wanda yake abin a wa ido abin ɗaukan hankalin wanda ya kalli ya gani fi ƙaumihi a cikin jama'as to da dangin annabi ana ganin su cewa suna da ƙima suna da martaba suna da matsayi to sun taso da harka abin da ya shafi kula da ɗakin Allah da ba da waniya ga mahajjata tun ma lokacin jahiliyar to da to wannan kallon da a ce ya taso tare da uwa da uba da kaka to da sai a ce ai saboda ya ci gaba da kulawa da harkar ɗakin nan ya zama wani abu ɗori a kan nasu shi sa suka ɗoro shi a kan coto in ya girma shi kuma ce shi annabi ne kaza kaza to ba a samu wannan damar da za a yi wannan wa yutmihi a wannan maraici da manzo isa mu kansa a ciki ma ya kono tasliya akwai abin da yake kamar lallashi a ciki wa jabaran da tsorawa ko ɗori wato anin tallafa da tireraya li khawatiril yatama ga zukatan sauran marayu cewar in ka tsinci kanka maraya to ga wanda Allah ya fi so ma a duk duniya ya taso shi a maraya kai ma an yi maka wato lallashi cewar to za ka samu agaji da tallafin Allah da yake wa marayu to wannan wani lallashi ne ga sauran marayu cewar kada su damu kada su tashi hankalinsu fi kulli zamanin wa makani a kowane lokaci kuma a kowane guri fa'iza arafu anna nabiyya hadhihi umma idan sauran marayu suka san cewar annabin wannan al'ummar da ya fifici dukkan annabawa inna ma nasha yatiman haƙiƙa ya taso ne a yana maraya adraku annal yutuma laysa nikmatan wala madalla sai su gano su riski su fahimto cewar ashe maraici ba azaba bace ba kuma kaskanci ne haka ma ba hushe ce ba maraya sai rago amma in dai ka zama mai jajirtacciyar zuciya ka tsayu da wato abin da kake gani masu iyaye su ne wa masu kai iyaye masu iyaye iyayen su ne musu faɗa to kai sai ka kasa kunne ka ji da ba babanka to ka ji masu iyaye abin da suke gaya wa ‘ya'yansu to shi kai an ce da kai ɗauki kai maki an na fi zalika dafa'an li'azimatul yatim mala ya ce tasowar manzo yana maraya akwai wani wato ainihin karfafa da ingiza da tallafi li'azimatul yatim game da abin da ya shafi juriya ta maraya cewar ya zama mai juriya kamar yadda manzo ya jure wa maraici kuma ya zo ya abin da masu iyaye ba su ba to kai ma in kana maraya jure wannan maraicin yi ƙoƙari ka kayi abin da ko masu iyaye ba su iya yinsa Ka ka ɗauka don kai kana maraya ba za ka iya yin abin da masu iyaye suka taso a ƙarƙashin iyayensu ba an yasa li talabi ma'alil umur cewa lallai maraya ya tashi tsaye ya kai ya kawo li talabi ma'alil umuri domin neman maɗaukakan al'amur ya zama mai juriya ya zama mai ƙoƙari da dagiya wajen ganin ya kai ga cimma abin da yake maɗaukaki ga manzo duk da ya taso yana maraya shine kiwon dabbobi ga wato mutanen makka shine kiwon dabbobi ga wasunsu ma ko kamar yadda muka ji wala ya ƙu'udu wala yi ƙu'iduhu yutumuhu anil amali kada wannan maraicin ya daƙirar da maraya daga yin aiki ce ai shi maraya ne a tun kai maraya ne suke kenan sai kuma ka zama nauyi akan mutane a'a tashi tsaye kai ma ka nemi naka wasa'i kada wannan maraici ya hana shi wato kaiwa da kawa don nema libologe asma a hadafihi fi hayatihi don ya isa ga mafi ɗaukakar manufofinsa a rayuwarsa bal ya amal a'a ita shi tsaye aiki fa kullum muyassaru lima ko likala. kowane bawa an sauwaƙe masa hanyar cimma abin da aka halice shi don shi in ya tashi tsaye abinda ba shi yake cewa Allah ya ce tashin taimake ka ai haka ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum kashina nan kun tashi tsaye kuka taimaki addinin Allah shi ma zai taimake ku wallazina jahadu fina lanahdiyannahum amma ba kawai ka zauna shikenan ai Allah ya hukunta komai kana jiran naka rabon ya zo rabon kwatso baya hawa sama to sai ka zama kwatsan in ka zama kwaɗo shi kenan sai rabon ya zama a ƙasa amma tun da kai ba kwaɗo ba ne in sai an hau hau an gane ko yawo ya ci gabar cewa na fi zalika haddan a wannan tasowar da manzo'i a maraya akwai wato wata kwaɗaitarwa wata shiji'an da zaburarwa li ummati hadan nabiyyi game da al'umma wannan annabi ala takrimil yatimi akan su zama masu girmama maraya tunda manzon su ya taso yana maraya to duk inda suka ji maraya a ce a wannan ya biyo irin layin da manzo ya biyo bari mu bashi dauki wa i'anati su zama masu taimakon sa wa i'alatihi da kuma agaza masa wa adami daf'ihi an haqqihi da kuma rashin ingije shi daga haƙƙinsa su su zama masu cin masa wajen wato su bashi ɗauki da agaji don ya kai ga cimma haƙƙinsa amma ba su zama masu cin masa don su ƙwace haƙƙinsa a sai su zama masu taimaka musu don ya kai ga haƙƙinsa haka ya kamata a ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun kasance mala ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya a ɗan taɓo a jiya ya zauna ko kuwa akwai abin da yake bai zauna sosai ba ice kam umurun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma tuwaffiyat ummuhu amina shekarun annabi nawa a daidai lokacin da mahaifiyarsa amina ta rasu shekarunsa shida ko takwas ko ko ba saɓani shida kawai yawon ba saɓani fi ayi makanin kana wafatuha a wani guri ta rasu alƙaryar da ake kira da abuwa man kana ma'aha hina tuwaffiyat waye tare da ita a lokacin da ta rasu dinnan jaddun nabi wa da kuma ummu ayman ko tunda an ce tafiyar ba ta su kadai ce akwai ɗanta tare da ita a tafiyar ko akwai kuma kakansa akwai kuma baiwa umma aiman kenan aka ce su waye tare da ita to sai ka tattaro waɗannan duka faɗa a sanda ta rasu ɗanta na gurin uban mijinta ko kakan ɗanta na gurin sannan kuma baiwa umma aiman ita ma tana gurin man kafalahu ba'da wafatiha ko kafalahu wane ne ya ci gaba da ɗawainiya da annabi da renansa bayan mutuwarta jadduhu abdulmuttalib mata tuwafiya jadduhu abdulmuttalif to yaushe shi kuma kakansa abdulmuttalif ya rasu ya rasu a lokacin da yake da shekara takwas tsarin shekara biyu a kan shekarun mutuwar mahaifiyarsa da ka wannan shi kenan sai zauna insha Allah man kaffala Nabiyya sallallahu alaihi wasallama ba'da jaddihi waye kuma ya ci gaba da ɗawainiya da reno ga annabi bayan mutuwar kakansa ammuhu abu talib wa ila kam sanatin balla sallallahu alaihi wasallama fi himayati shekara nawa annabi ya karkashin kulawa da bada wato agaji a karkashin muttalib shekara nawa annabi kimanin arba'in ko ma har da ɗoriya ko? masha Allah Ako iya nan ai sai alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri eh, a ce kana sanin abin da ya shafi manzanka daki daki dalla dalla inda aka ce wato za a taɓa wannan sai ka dana ca muje je gurin malam kuma yanzu kai ma gashi ka zama malam anan qissatu bina'il ka'aba labarin ginin ka'aba gini na farko a'a na wani sai zai tambaye ka yaushe aka fara gina kaba sai ce yaji an ce a lokacin manzo an gina kaba ko sannan ne to kuma ya zaya da ginin da annabi ibrahim ko Ka ba ginin farko bane tunda shine farkon wanda aka fara nuna gurin da za a aza harsashin a gina shi annabi ibrahim to tunda ka jana magana ginin kaba kenan bayan rugujewar da ta mala ya ce wa fil khamisati wa talatina min umrihi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta talatin da biyar daga rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in hadama albayt sai ɗakin allah ka'aba ya rushe ba da jurhum bayan shuɗewar jagorancin 'yan ƙabilar jurhum ko an yi magana wannan jurhum ɗin ko yake cewa fabanatu quraishun sai quraishawa suka gina ka'aba da ta rushe falamma aradu wada alhajari a lokacin da suka yi nufin suka so aje dutsen hajarul aswad a gurinsa a jikin wato ginin ka'abar ta shajaru sai wato suka kama faɗa. waye zai ɗauki wannan dutse mai daraja da ƙima da babu ya shi a jikin ɗakin nan ya sa shi a gurinsa in wani ya ɗauka zai zo zuwa gaba ya rika cewa ai shi ya sa dutsen hajarul aswad a jikin kaba ya rika gaya wanda ba shi ya sa ba magana sai kawai aka kaure ai ma ga wanda zai sa to ga gini an kare kuma sa dutse ya jawo an yi kiki kaka saboda haka ta tashajaru man ya ba'uhu sai suka yi wato anin tashin tashin aka kaure da rigima a kan waye zai aje shi a gurinsa waye zai ɗauke shi ya aje shi a gurinsa Fattafaƙo ala an yada'ahu awwala man yadkhulu min hadha hadal bab sai suka haɗu kan ceto ba haka za a yi da mu zo mu gama ginin nan kaf mu gama shan wahala kuɗin ma za a yi ginin aka ce kada wani wanda ya san ta hanya haram kwace i ko sata ko fashi ya kawo mana ba za mu karɓa ba tsarkakakken kuɗi ake so da shi za a yi duk mu gama kuma yanzu sa dutse sa a zo a rasa yadda za a yi an yi kiki kaka to abin da za a yi su duk aka haɗa kan cito duk wanda ya biyo ta wannan ƙofa daga cikin ƙofofin da suke shigo da mutum cikin ka'aba sai suka ce to duk wanda ya biyo ta wannan ƙofa malaman tarihi sukan ce babu bani shaiba kofar bani sheba duk wanda ya biyo ta cikin ta to kawai a ɗauki al'amar ɗaura dutsen nan a gurinsa a danka a hannunsa in shi ya ɗauka ya saka ma kawai mun haƙura in kuma cewa yi ga wani abu da za a yi dan kwantar da hankalin kowa mu karba abin da ya hukunta an fahimci abin da suka to bayan sun yi wannan Fa fadakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min babi bani shaiba ana cikin haka sai ga annabi muhammad tsira da amince allah su tabbata gare shi ya shigo ka'aba ta wato ainihin ƙofar da ake cewa ƙofar 'ya'yan shaiba fa'amara bi thawbin sai ce a kawo masa wata sutura a kawo masa kamar wani zani fawada'a sai ya ɗauki dutsen ya ɗora a kai fawada'a sai wato aje zanin da aka kawo bayan an kawo shimfiɗa shi fa akhadha al-hajara fa wada'ahu fi wasatihi sai dau dutsen sai tsora a tsakiyar wannan zanin da aka kawo masa wa amara min kulli fakhirin sai ya umarci kowane sashi daga cikin dangi-dangi na ƙabilun da suke wato ainihin nan makka an ya akhudhu bi ta'ifatin mina thawb da cewar kowace kabila. ta ba da wakilinta ya kama gefen wannan zan ba wata wata za ta ce ta kai ba wata ba kowa ya zama da rabansa aka kinkima in ba wanda Allah ya ba wannan kimsawar ba an kiɗime ka zo ka ce ga wanda su da ina suna ina ina tunanin su ba a yi wannan dabarar ba ko so da haka da suka fayar fa'uhu idan sun ma sai zama sun ɗaga dutsen baki ɗaya an yi masa kama kama irin yadda wato ake zuba kaya wannan ya kama can wannan ya kama can wa akhadahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa wada'ahu da aka je daidai gurin dutsen shi da ya hukunci kowa ya ji cewar eh yanzu kam mu ma mun samu rabon mu an yadda duk ma yadda zai sai ya dauki dutsen sai ya sa shi a gurin magana ta kare da yanzu ai shi ba a ce ba zai dauka ba tunda shi ya kama fita ko yawwa tun can ma shi ya ɗauka ya ɗora ya ce to kowa ya zo ya kama ashe ba kansa kawai ike so ba kowa ma ya zo ya samu to aka wannan ginin ka'aba aka yi shi aka ƙare ba tare da wata matsala ta kawo ruguza abin da aka yi ba dan ba da haka ba da an kuma rusa ta ko tunda aka rasa da zai sai dai duk a rushe harka ta jahiliya durusun wa ibar mala ya ce darussan da za muka koya a wannan karatu horo da muka samu wa ibar da izna abubuwan ɗaukan izna a ciki sai mala ya ce da ra'a a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alharba an ƙuraishi ta dalilin hukuncin nan da manzo'i da ra'a ya ingije ya tunkuɗe alharba yaƙi an ƙuraishin daga al'ummar ƙuraishawa dan da an fafata yaki dan su ba sa rena abin yin yaki da akan wannan aje dutsen sai a kawo wani bi hikimatin laysat fawqaha hikima da hikimar da Allah ya bashi da ba wata hikima sama da ita wa kanat muqaddima muqaddimata dar'ihi lil hurubi kuma wannan ingije yakin da i tsakanin qurayshawa gabatarwa ce ta wata ingije wadda zai yi a nan gaba ga sauran yaƙe-yaƙen da za su washirori da kuma sauran sharrance-sharrancen da za su fuskanto bayi wannan somin taɓi ne aka tun kafin ma ya zama annabi an shi'obi game da abin da ya shafi manya-manyan ƙabilu wal'umami da al'ummu ba a da nubuwati bayan zamowarsa annabi domin da ya zama annabi kira i kuma zama ya yada ko ina an karba addinin musulunci to kuma sai ya yaƙi suka yi na rashin dalili na abin da bai kai ya kawo bai sa faɗa kuma duk sanda aka yi nesa da wannan koyarwa ta addinin nasa haka kuma za ga an koma gidan jiya ka an ce unguwa kaza da unguwa kaza akan kare yaƙi yau ko kuma faɗa yau shekara kaza ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya sun gadawa ‘ya'ya iyaye sun gada wa iyaye sun gada wa ko haka ake ta yi ce akan karan wane tsakanin koki da kaza ake ko akan abin nan karan wane tsakanin mandawar da kaza ake haka za ka ci saboda mai an yi nesa da koyar wannan ta addini kuma wannan musulmi ne wannan musulmi da ake wannan fafata to ta dalilin wato aiko manzo da kasancewarsa a cikin al'umma rahaman nan da manzo yace nabi da mala yace nabiyur rahama to ita ce yanzu nan muke gani ga rahamar da aka samu ta za a kaura yaƙi na inda za a dora hajar al ta dalilin manzo an samu wannan rahamar yakin bai faru ba sannan sauran al'ummu bayan su na abin da ya shafi al'ummar duniya ƙabilu daban-daban da suke yaƙi marasa kan gado marasa dalili to su ma zuwan musulunci da karɓarsa ta kawar da irin wannan yaƙi-yaƙi na jahiliya bi hikimatihi da hikimar da Allah ya wa manzo ya zama dalili na kawar da yaƙe-yaƙe wata alimihi da koyarwar da ya ɗora al'umma a kai ya zama dalilin kawar da yaƙi-yaƙi da sharrance-sharrance wa rifqihi da kuma tausayawarsa da i ga al'ummarsa wa talaqqufihi fil umuri da tausasa wasa cikin al'amura shugaba ba a so ya zama mai tsauri mai kaushi mara sassauci mu yanzu mun zama ba haka a ai zama sai da wuta gwanda a samu mai zafi haka muke faɗa kuma ya samu in fara ɗanɗana masa kuma kowa ka je kai wannan abu ya yi zawa ko ai ban mazaci haka za a yi to ai dama ba a kiran zafi ifatan sassaucin zafi ya zo kuma wani abu ne da ba haka kaso ba amma ka kira shi da kanka ka ce zuma sai da wuta wai kai zuma ne to wata wuta aka na zuma kone ta zai ko eh. wal islah bainan nasi da kuma kawo gyara tsakanin mutane fa yakunu rahmatan lil alamin wani yasa sai manzo ya zama jin kai ga dukkan talikai kama kana rahmatan lil mutakhasimin kamar yadda ya zama jin kai ga masu fada da juna da husuma wal mutaharibin ya zama jin kai da rahama ga waɗanda suke yaƙi fi qaumin busata Allah ya turo shi a tsakankanin mutanen da suke masu baje komai nasu ɓaro-ɓaro ummiyina kuma wanda ba su iya karatu da rubutu ba a tsakaninsu ya taso kuma ya zama dalilin samun rahamarsu don duk inda aka ce ka ka samu kanka a tsakankanin waɗanda suke ‘yan ɓaro-ɓaro komai haka suke yinsa tsirara ba rufe-rufe sannan kuma ga jahilci a to za ka ga wuta ganin idan to ya taso cikin irin waɗannan dabadan da sassauci ba da tausasawa da jin ƙai to ko ba shakka da wannan tsanan nasu da ɓaro-ɓaron abin sai dai ya ƙara darewa an fahimta ku mala ya ci gaba da cewa inna qabula quraish tahkima rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa karɓar da quraishawa suka yi wa hukunta manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya zama alƙalinsu zartar da manzo ya zama mai alƙalanci akan wannan rikita rikita ta karo su fi amri wada ilhajar aswad game da wato al'amarin sanya dutsen hajarul aswad fi makanihi a gurin samin albaiti da ke jikin ɗakin Allah alharam mai alfarma dalilun gudan dalili ne ƙwaƙwaran dalili ne ala ribahum akan yardar da su ƙuraishawa da sauran ƙabilun da suke cikin garin makka suka yi bi sidiqihi da madagaskiyar annabi wa amanatihi da amanarsa wa annahu fihim dhu khuluqin azim su kansu sun tabbatar da cewa shi mai kyawawan ɗabi'u ne a cikinsu domin kyan ɗabi'an ne ya aiki a yanzu aka samu mafita a kan abin da zai zama matsala inna liqtiraha alladhi tawassala ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa wannan ƙirƙiro mafita da tunano mafita wacce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kai ga cin mata li halli hadhihi al-azma domin warware wannan kunci da suka samu kansu a ciki da tsanani da suka samu kansu a ciki kana bi tawfiqin min Allah ta'ala ya kasance ne da datarwa ta Allah madaukaki ga manzo liyalfita anzaran nasi ila ma sayaqtaruhu lahu Allah min alqiyam bi amrin akbar min hadha liyalfita anzaran nasi Allah ya yi haka don ya karkato da kallon mutane ila ma sayaktaruhu lah Allah game da abin da Allah zai zaɓa wa shi manzo min alƙiyami bi amrin akbar min hadha na tsaiwar da zai da al'amarin da yafi wannan na aje dutsen hajar al'aswad a sa li tauhidin nasi don a samu wato haɗin kan mutane da ɗayan tasu su zama dunkule guri guda wahuwal islam shine musuluncin da zai zo musu da shi idan har ya iya sama masu mafita a rikicin aja dutse a gurinsa to wannan ana nuna musu cewa to akwai wani abin da Allah ya zaɓe shi zai yi da ya fi na maganar rikicin dutse Shi ne maganar karɓar addinin musulunci a tattaru gaba ɗaya akan abauta wa Allah ɗaya jal ba wannan da nasa gunkin wannan da nasa wannan da nasa ba don wato ainihin su samu wayewa ta sanin haƙoƙin mahalicinsu da kuma haƙoƙin junansu a dina samun wato fin ƙarfi na wasu a kan wasunsu da abin da ya kama da haka da ya ce duk wani daga cikin wato duros darasi da muka samu da abin la'akari a cikin wannan wato gaba da muka koya mala ya ce al'amanatu abu na hudu ita amana sifatu ahalil islami sifa ce ta musulmai wal ulama'i da kuma malamai wad du'ati da masu kira zuwa ga Allah fayan bage an ta kuna zahiratan fi sirati ko a eh, fi sirati to ya kamata ya dace amana ta zama ta fito fili karara a dukkan tafiyar da al'amuran musulmai malamai masu kira zuwa ga Allah mashhuratan ladan nas ta zama wato ta yadu ta shahara kowa ya san da akwai ta a tsakankanin mutane duk inda aka ce wannan mai kira zuwa ga Allah ne a da amana a tare da shi ba ce kai ku hankali da shi ba duk abin da ya shiga hannunsa ya fada rijiya gaban ta dubu a'a kada mutum ya zama haka a ya kamata a ga cewar amana ta bayyana gare shi a aikinsa a maganganunsa a mu'amalarsa na biyar mala ya ce yan bagilin alif ya kamata ga mai ilimi wadda'i da mai kira zuwa ga Allah alihtimamu bil ya damu ya himmatu da al'amarin yin adalci daidaita tsakanin wanda kake mu'amala da su wal anil atharati da nesantar san kai ko warar wasu a fifita akan wasu mahama balaga fadluhuma duk yadda matsayinsu ya kai inda ya kai da malami da mai kira zuwa ga Allah su zama adalai duk yadda matsayinsu ya kai kaddan sun kai wani koli a harkar ilimi ko harkar kira zuwa ga Allah su ce wannan zai iya ba su dama su sauka da kan adalci wa manzilatuhuma duk yadda matsayinsu ya kai ladal mujtama a gurin al'umma da suke rayuwa cikinsu kada su kuskura su sauka daga layin adalci malami da mai kira zuwa ga Allah fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al fadla bainahum bitasawi ya rarraba abubuwa na darajantawa da martabawa tsakanin waɗanda ya zauna da su ta hanyar daidaitawa ka duba adalcin da na cewar ku ku zo ku kama kuma ku zo ku kama kuma ku zo ku kama a ɗauki dutsen na a kai a lokacin ma musuluncin an fara ba fara ba amma an yadda a shugabantar da shi ba don ba na gaba da shi ba a lokaci ba dan ba waɗanda suka girme shi ba ko suka ga tasowarsa ba amma an gamsu ina da adalcin da sauran ba lalle a same shi a gurinsu to ya kamata duk mai kira zuwa ga Allah duk wanda yake malinta ya zama haka al'ummar da yake rayuwa da su su fahimci cewar shi adali ne ba san kansa ne a gabansa ba walam yasta'athir li nafsihi manzo bai zaɓi wani abu dan kansa ya bar sauran ba kaji ana malam ya fita da rabarsa au qabilatihi bai zaɓi al'umma to qabilarsa ba iya su ya wara yace su za su yi banda saura ba a bai yi haka ba wannan shi ma mun koyi wannan darasin a wannan abin da muka koya na iya gabar hukuncin da manzo'i da magana abin da ya faru akan ginin ka'aba inna lihtimama bi jam'i kalimatin nas haƙiƙa himmatuwa damuwa da tattara haɗin kan mutane al'umma su zama suna magana bai ɗaya haduwar wato al'umma akan magana bai daya wa naz'i fatilin niza da kuma wato ainihin cizge wani sofa ne na abin da ya shafi rarrabuwa da jayayya wal da tashin tashina hadafin asasi manufa ce ta koli manufa ce wacce take jigo tushe li'ammati salihina ga dukkanin wato salihan bayi wal muslihina da waɗanda suke kawo gyara shi yasa shi manzo dan al'umman nan da yake cikin su kalmar su ta haɗu bai ɗaya al'amarin su ya tafi a bisa tsari guda sai ya fito da salon da yi musu adalci idamu da abin da zai zamanto kalmar ta haɗu wanda da ya zo da abin da ya nuna ce to dutsen abin da abin ya zama ku tunda kun ce in yi shugabanci kuma in yi hukunci to na zartar al'umma ta kabila ta su dauka su je su saka ko kabila ta ku zo ku dauka ku je ku saka ai ku kuka ce kun yarda shugabanci yayi aiki karfa karfa abokara ko to sai bai yi haka ba to wani sai kan nuna to duk wanda yake so ibada gyara duk wanda yake nagari to ya damu da al'amarin me zai haɗa kan al'umma ba abin da zai tarwatsa su sabanin abin da muke ciki yanzu wai idan kana so kai ma ka rike naka bangaren sai ka dara tafiyar tunda ka fuskanci ba za a yi ka duka ba tunda ba za su zaɓe da duka ba ko ba za su yi duka ba tuwa kawai a sai da za a kawo saɓani shi inda suke so mu soke shi a masa wani sharri a mai wani ƙage a mai yarfan siyasa ba haka muke ba sai a tsiraita shi sai a aibata shi to da an yi haka nan sai to ai shikenan tunda haka to ai wasu ce ai kage ne sharri ne so sai sun yi shi to shikenan sai a ce to a kasa tafiyar to aka haka shi shikenan iya wanda suka yi bangaren sa shi ma yana ta cewa a kansu dama dai shugabanci ke so kuma ya dauko hanya tunda wasu sun ya samu ya yago wasu ana nan sai ce to shi ma za su kafa tasu jam'iyyar suna neman gwamnati ta musu rijista ko ba haka ake ta yi ba to wannan yana nuna mana cewa ba shine abin da ya kamace mu ba mu koyi darasin da za mu fita daga wannan kazamiyar kazantacciyar wato ɗabi'ar da muke ka ga tsakanin musulmi da musulmi ba jituwa akan wani abu wanda anan kuka zo ka tarar da shi kuma nan za ku tafi ku bar shi mala yace wa shura zuwa da abu da ya dace a gurin da ya dace shi dama shi ake cewa hikima ka faɗa abin da ya dace kuma ya daidai da inda ka faɗe shi to aikata wani abu na hikima ko faɗar wani abu da zama ya dace wa shura da tattaunawa a matsaya an gane to jannibul mujtama'a al-makhatira wan niza'at waɗannan abubuwan guda biyu zuwa da abin da ya dace a gurin da ya dace a tattauna a matsaya yana nesanta al'umma ina nesanta society daga fada wa haɗarurruka da kuma abin da ya shafi ja'in ja da jayayya ah to ba yadda suka cewar duk wanda ya shigo ta kofar bani shaiba ya zama mana alkali akan wannan kiki kakar da muka samu kanmu ba su samu matsaya ba ai magana ce aka faɗe ta dace a gurin kuma suka yarda cewa to tunda mun tattauna haka shi shikenan duk wanda ya zo din kowa ya yi hukunci kuma a yadda da hukunci kaga sai zama wannan tattaunawar tasu ta fitar da su daga yaƙi wannan tattaunawar tasu da maganar da aka faɗa ta hikima suka yi aiki da ita ta zama musu matsirata shi ma da ya zo ya zama alƙalin da ya hukuncin suka cika a hukunci ya yi ko sai kowa ya bi to wannan yana daga ciki abin da yake kawo wato al'umma ta ɗinki ma da ya ci gabar cewa i'ta'un nasi ko ƙuƙahun. alma'anawiyya bai wa mutane su ta ɓangaren ma'ana ma la yuhillu bil maslaha da abin da ya zamanto ba zai ruguza abin da yake shine maslaha da amfani ba min asbabi ta'alifil qulubi ina daga cikin dalilan da suke sa a samu haɗuwar zukata wa isha'atir rida ina daga cikin abin da yake kawo yaɗuwar yadda fil mujtama'i a cikin al'ummar da suke rayuwa bai daya domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yadda yi musu shugabanci yi musu alƙalanci saboda sun san tunaninsa da basirarsa da gaskiyarsa da amanarsa ai sun ba shi haƙƙinsa yadda da suka da shawarar da wasu suka kawo a yadda duk wanda ya shigo ɗakin ka'aban nan ta ƙofar bani shaiba ya zama alƙalinmu ai an ba wa waɗanda suka kawo wannan hikimar da tunanin haƙƙinsu na cewar iya eh, tunanin da suka yi mai kyau ne a yadda da shi ko to ashe idan har za a riƙa baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa wanda yake da ido da gogewa a harkar ilimi a ce ɗauki harka ku fito mana da abin da za su fito da shi su gawo a karɓa a yaba a aiwatar wanda suke da gogewa a bangaren likitanci a ce a to wannan bangaren lafiya ne ku ya kamata ku ɗauki ragamar wannan su zo su yi abin da za su fito da komai su kawo a karɓa a yadda a aiki da shi bangaren abin da ya shafi sanin injiniyanci da hanya ce a wannan fagen su wane ne a ɗauka a ba su a yi su zo da abin da suka zo da shi da ya dace a aiwatar shi zai sa komai ita fito kuma a ga abin da ake so amma in dai saboda ni ne a kai kuma wane ina yi na ina yinsa saboda haka ko da shi injiniya ne ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren likitanci to ko za a ga kwa kyariya an fahimta ko a ni shi ne yadda ya riƙe min ɓangaren malinta zai zo da abu su ma na masu ce wannan aiki da hume ne su kuma shi kuma ce to ba sa kaddara shugabancin da yake ya sai da zai musu zai kowa zai gasa masa aya za su ji a jikin ko to haka yake tafawa ma'ana wannan karatun da muke sai mun rika ɗauko shi muna sawa a cikin tafiyar mu muga ga ina ne matsalar ya za a yi gyara ina ne cikas ɗin ya za a yi gyara shine fahimtar karatu mala ya ci gaba da cewa musharakatul mujtama tarayya al'umma kowa ya kawo kasansa fima ya nubuhu a abin da ya zo idama al'ummar wa adamu i'tizalihi da kuma rashin wato keɓewar wani daga cikin al'ummar ya koma ya zama shi ɗan ba ruwanmu fil mulimmat a abubuwan da suke gama kowa da kowa mimma yartafi bihi sha'anud da'iya ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira idan kana malami ko kana mai nusar da al'umma in wani abu ya taso na al'ummar ka shiga a yi da kai a samu mafuta to wane na kaddara kai na ɗaukaka kai na haɓaka a kan ka ce a ai mu harkar mu dai inda an ce ƙalin lamu ma shiga to ai ƙalin ba inda bata shiga ko inda ya ƙalin za ka yi fi sabilillahi to ba inda ƙalin lamu ba ta shiga a duk inda za ta shiga za ta shiga in ka gaba ta shiga ba to kai ne baka shigar da ita nan duk masu kirki ne to shikenan sai mu gaya masu abin da za su kare kirki nan watsatsu ne to ya za mu cire su daga wannan watsewa akwai abin da ake faɗa don a fito da mai watsewa daga watsewa akwai kuma abin da ake gaya wa da don ƙara gyaruwa ko sai ka karkasa kowane sai a bashi nasu to sai tafiyar ta yi ice min ba yartafi bihi sha'anud da'iyati ila Allah ina daga cikin abin da yake ɗaukaka al'amarin mai kira zuwa ga Allah wa yurithu da'watahu al-qabul kuma ya baiwa kiran da yake karbuwa in kai da zaka shiga cikin al'umma ka damu da abin da ya dame su to zaka samu karbuwa a gurin su shi manzo da yazo ya shiga cikin wannan harkar bai ce kai wannan kazance kazancen naku ne ba ruwana ba da aka ce shine alƙalin ai ya shiga kuma ya kawo mafita an samu wato kubuta daga matsala sakamakon shigowar da to haka mai kira zuwa ga Allah ya kamata i zama idan abu ya zo da zai sa baki a samu mafita ya sa baki kada ya zama dan ba ruwan mu ganin abuwa suna lalacewa a zara ido to in suka kai gacin da wato anin ba za a iya sha kai ba to kowa zai ji a jikinsa har shi da yake cewa ba ruwansu sai ta shafe shi malai ya ci gaba da cewa na goma kad ya gebin ra'ayu sadidu an kibarin ƙau ana iya samun ra'ayin da ya dace shine ar ra'ayu sadid ana iya samun ra'ayin da ya dace ya gebo an kibarin ƙaumi ya zama ya faku ya ɓoyu an rasa shi daga wajen manyan al'umma wa ya lahu wahidun min fitiyanihim sai a samu wani ɗaya daga cikin samarinsu sai ya faɗaka ya gano wannan ra'ayin da ya dace ɗin fayan bagi ɗalabin ra'ayi minal jami wannan yasa akwai buƙatar ya dace a rika neman wato ra'ayoyin da suka dace daga wajen kowa ba a ware wasu ba a ce sai su in aka rasa wannan ra'ayin da ya dace a cikinsu an rasa amma in an yadda za a iya karɓa daga ajinsu da ajin ƙasa da su to in a ajin su ba a samo tunano wannan abin ba a ajin kasar su aka samu za a samu mafita an fahimta inda a ce ƙuraishawa sun yi la'akar ce to ai akwai shugabanni a cikinsu akwai masu shekaru a cikinsu su za su yi wannan hukuncin ba su yadda hukuncin annabi ya tasiri ba ai da sun su da girman bai aiki ba da shugabancin bai samu mafita ba amma da suka yadda za a iya samun abin da zai kawo mafita a gurin na ƙasa da su kuma su karɓa shi kenan sai aka samu mafita to mu ma haka ya kamata mu in aka ce yau ga ajin malamai suke da shekara irin casa'in tamanin to kasu ce ai tun ba a haife ka muke koyarwa muke ba da karatu to kuma shi kenan Allah ba zai iya ba da fahimtar da ba ku ba a sai ka karɓa ka samu mataimaki ka samu wato madadi ko ba kai sai kai farin ciki ka ji daɗi cewar wannan al'amarin da kuke ciki ba alamar zai ɓalɓalce ko kuma za ku da na sani baya a ga zarata sun taso sai kai kima a gurin zaratan saboda kana karɓa abin da ba a samu a gurinka ba aka samu a gurinsu kai kima a gurinsu kuma sannan kai ma ka ƙaru da su ko ba haka ba to haka abin ya kamata amma in ka rasa wannan to za a ta kyariya za a ta faɗa da juna mala ce as'ila shine karashin karatu tambayoyi lil muraja'ati dan koma baya zuwa ga abin da aka koya a dan kwankwaso a tabo a ji ina nan koko abin da ya kura a tashe shi kam umruhu sallallahu alaihi wa sallama lamman ka'aba shekarun annabi nawa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a lokacin da ka'aba ta rushe 35 ina da shekara 35 ka'aba ta rushe aka yi aikin gyaranta fi ayi marhalati min marahilil bina'i tashajaru a wani mataki daga cikin matakan da suka kai ga cimma a ginin ka'aban nan aka samu tashin tashina a daidai gurin tsora hajar al'asodi amma tun farko gini duk ba a samu matsala har gini ya kai inda ya fi. a gurin inda za a sa dutsen hajar aswad a gurinsa ana aka samu matsala sai da ginin ya zo ƙarshe ba rabon za a ruguzo shi Allah ya kama fita kaifa hallan nabiyyu sallallahu alaihi wa al mashkila to da ya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya warware wannan matsalar ya warware ta da ɗaukan dutsen ya ɗora a kan zani ko mayafi ya kuma umarci kowace kabila wakilinta ya kama a madadinta a ɗauki dutse a kai shi gudunsa ko? masha Allah mahiyar durusul da to kuma waɗanda darussa ne aka ƙaru da su min haɗe hilƙista daga dangane da wannan labarin banda waɗannan da muka faɗo sai ka je kai yi cikin abubuwan da kai ma za ka ƙaru ka samar sai ka ga a kwana a tashi kai ma lokaci in aka ce kai ne za ka ba da darasin da littafin ba ni ba in ka zo a daidai nan sai ka ta tuttulo su so dama ka riga ka tsara su ka jere su ka rubuta su ta ce kai ai da ka ji karatun wani ai ba za ka san na malam cewar wato so mun taba aka saboda waɗannan abubuwan da ka tattara eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik